wannan kamar ya kamanta rayuwar kenan tashi yadda ya zama ya kan ya ke marewa a shay'in ke a ko ke yi kama da wani abu sai ya ce ha. ina nuhin auna rayuwa sai ta ha yamma ya da barewa yadda amma barewar ta yi kamata kuma naman daji shi a ƙauna. Sar'a kina kiwo arfu zama kajiji ko kajiji tun da muka kai biya. Wato ga ga duk na kenan ko bayan ajiyar tsakanin itatuwan annaka magariya ko kuma annaka wata nufata, ta tudu da rai-rai. Don da dajin ta kake yau. in ma wanda ya shi ko tafsiri a tattara daban tarai daban ko tattara zo ka zama ko ko tsarai din da in ma tare ko ce dan hango ko kina dan ganin ra'asiyar kai na launin ka gani ya ko da kai ne shi ko launi ne haka yayi kama da dorata sarhin hasken sahiya ta haka ƙarƙashin abiyarin jelin nan na ajiya da wandari zai a ke na guda a tsaye da shi shida na abu wasu ta halar mawuyarsu ai muriyarsu gashin da adda bari karkarkar wasu ta ya haso fi mai zo fili cikin baki ne wato wura kamar gobara ta ke duk ta so gashin gashi duk kasar guda su su wasu na nan wasu yanzu ne suka yi kana nan in ka zo ka ba da kuji a yi ma dai dubin da zafin ka fita fashi sai a mai sai maka baki in ni baki in ni jini in na kai karya akwai na sati guda akwai na sati biyu akwai na kwana biyu akwai na kwana biyar gwargwadon tabbatar ɗin da za gwargwadon kurji gwargwadon rani wasu ko abin da suka ba ku wayan eh, za kwana biyu su miƙa ko babu kuɗi a ɗaiɗai wai kurci a kusa dawo <laughs> ya ta ko abin da amfanin wannan don ta zama wa'azi ta zama suna tunatarsuwa gare ka cewa ka shirya naka wa naka kana magan kwana da juriya. amma kai ku tsaya ka ɗaya ka fara kullum alamun yadda gashin da addabari wanda aka ya haso ta fi fiye cikin baki ne kamar gobara da kamar misalin alin nare tsohon wuta in jirle da gungunan nan na alfara kirya garansa ko gada فكان الليل البحير لحل بي أرجائه دوء الصباح دوء الصباح حذكر صاحبه فكان يا كفن ديك الليل التوكدر أربعين من من دوء كل فكان كان لو يقوم كالليل التوكدر أربعين من من دوء لا asalin daji ne fari baki amma dan wasu baya har ta saya hanzari fakala kan nan nashi ya koma Kalle da tamkar dare albari ne mai tsananin duhu zai wasu baya har ta saya har da ya sarkafi arjahili da jeri ne guda guda guda a duka kai soma ana guda da kasuwa gobe da kasuwa na wurin ku za ta zo da kai can sai ta sanya kan gaba da ta ga lafi ta kore shi bakin gashin nan ta kai mai bakin gashin nan kaf zai koma duk fari tafka an watsa na hoda ko ka bari ko kai astaye to don yanzu a kaga da ake tura akwai lokacin da suka yankewa ko kana da yadda ake ai ma da taya ba kai. yi don rudani na shigowa فقال ما أجول في دهر رما دهر zamani rama ya ce hawa da tunanin tunanen alƙalbin zuciyata bitabrihi da tsanance-tsanancen aljawa bakin ciki wannan waga da shi ya kohar da ma a shirya firuwar kurciya ta ya kalila wato zamani idan wani wanga da ikau ne ciwo kawar ke katal san hakan tsarin ka buka ba da ciwo kai ku zombi san kawaka da ciwo buka ba ciwo ka ɗora dagawa da sanda ana nan dagar dagar dagar dagar kala kana iya tafiya har yanzu da da ka tsaya har yanzu iya kakka ka ɗora jingina iya kakka zanne kana gwalainuwa da ido iya kakka jawo gindi ka jawo gindi ka yi bakin karka duwan ga yake wani na kabin da ido sai ya faci duwan ga yanzu karkar ido ko ina ba ka yi zuwa. waɗanda abubuwan su sun kai tawa ruwa gare ta har yanzu ko ina ba zai ta yi kuma ko haka na inda ya samu tsawon rayuwa ومن نؤمره من كفة الحلق أفلا تأكلونه وعاد راب اللحو يبسل ذاويا راب اللحو فجمع وعساه wahada yanzu ta koma yamsan alhali suna wuya zawiyar kwananna. min ba da na, bayan ta kasance majaji ita ce tonin asara ƙasa da wannan wadda ita a tonin kasa. in ba da ita ba bai sai ya kasance yanzu ta bushe ma'ana duk inda ta harkoki ne da ba a yi sai da shi sai da za a dai jirai domin ko sai a raba goron daura aure ko suna ba a kotuwa da wani don ko an ba shi bandiyar ruwa wala rama na'ayil mashitu jazwatan anna'ayil sanda almashitu mai wacewa mai wacewa. mutane wata rama ta hasa jazwatan ɗan ƙashe shi ayyula lokacin garwayi masu hatali da ba ta taƙaitawa ta zuba tana kula abla a tsakke alasha abarban ciki to ta haramu ne ka fashe baka san tasba ba to shi a ranar irin waɗanda littafan zai ƙara maka nuna ka ce ni a tasba ba ka san shi ba a tasbir rashin kwana shi aka ce ma bahinu wata hada ya rage ainihin idanuna ma'allafan wurin sabawa zama lokacin da sai babban alkara kwana ya bayan kori a jibana na kyamtawa ta yanzu ba ko da zai jibu da orga ko a wuri shi ai ta bacci yanzu ko ya kwanta ban da fara saboda ban surutoci sun yawa manyanci ya kama kullu ma la su duk abin da na haɗu da shi ta gurin wanda aka yaɗewa na duk irin abubuwan da na haɗu da su na kasawa to Allah ya yi ni tun lokacin da nake da tsanyi na tun lokacin da kake da kwanciyarka kana aikata abubuwan da Allah matsaukacin sarki ka so kana hana rayuwarka ta aikata wasu abubuwa to don ka zama abin da zuba ka aiki Allah ya yi rubuta shi aikata shi da ƙarfi ya ci da aka yanzu tun da bai a ya kasa kuma mun mun ka gaji zai rubuta yayi a kullum ma na ta su duk abin da na haɗu da su ta barin wanda aka yayi yi na Ku zai da tafiyar ma a da shofi fagen annawa nesa al'arhu yawar zashe shi na'am لولا tsarar الأرض ba ma ya yi tsaro ɗarfifar la'alla da tsaha. Lauta dai ba a ce wani abu daga cikin ma'ajin da ƙarfi zuciya ta yi alƙawar kaduwa da shi lokacin bacci maharkin da suka yi inda suna zama gaskiya ya ce da halaka ta tabbata. Lauta dai wani abu daga cikin ma abin da ƙarfin zuciyata ya liƙawo ka haɗuwa da shi labar da ya yi rozayya da asahara wa lalar duki al'azamma wanda an kurma Allah da ya kare abla da sassan an taɓa tsakuwa. Iza idan dai alfuzun rehin an raɗimu wanda an ɗanye zawayen yankwale shi an bushewa. To fa man ka tabbata an na hakika tsoron ruwa sai na karewa na watawa da halaka sabidu na ya bakin ciki yadda na kai ba bakin ciki na ni ba gustatun ma kula ta ajiyarar ninku ta ne. Wudu hajjin shirkanta a kusa da su an mai halakawa garan mana shiga da gabatin to in jin dandarin فجلدي كم نظام كيناه كل شيء أياتي ya hana ya hana kalbuka kuka al'aini daga idanuna. Kalkalbuka ta mai zuciya mai kuhun abin tsotsuwa ta. Allah zuba da daga hanyoyin albuka kuka zai ku da ita a hanya guda. Su ko hanyoyi. Lauka na fil ahlamu, lauta dai al'ahlamu mahalakai Nan kasa yabo? Yauka na ta alamu na ganye zuwa, yanzu tsawo ya zuwa na la'arma ne rata. Don't